الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه فأقوم الذي هو هذه لا متاجي وهو متى يترك سماء قال المسلم رحمه الله باب متى يترك سماء السبيل wani lokaci na ya kamata a kai yaro makaranta domin koyon ilimi a ya gwada wannan babi a kan matsalar da faru tsakanin yayin mutumin da mutum da ambaliya da jan laban shi ne yayin mutinin ya ce ba a kai yaro makaranta wurin kasu sai ya shekara goma sha biyar kun ya ce saboda abdullahi bin umara ya zo ganin ya hudu masu allah ya bai shi na shekara goma sha biyar sai da shekara ta kewayo sannan mazu allah ya shi kyautin yaki don haka shi yayin mutum ya tafi a kan cewa idan ya rufe shekara goma sha biyar ba za a kai shi makaranta ba a da wannan labari kai abin da hambalin sai ce ba haka bane ya ce ai lokacin da kamata a kai yaro makaranta lokacin da zai kan in yaro na nan zai ce magana idan an ga mai magana shi ne ya ce jawabi daidai tambayar da aka yi masa ya kamata a kai shi makaranta wajen karatu don haka da sai shi buhari ya ce mata ya fi ku sama ku tabi wani lokaci ne ya kamata a kai yaro makaranta domin karatu a hadisna tumani kowa ya nuna abin uwaisin tara hadisni malu an yi shahabin an ubaidullahi bin abdullahi bin kutuba an abdullahi bin abbasin tsara ya ce a gaban turakiban na zo wata ina sama ala himarin atani akan macen jaki ina sama jaka wa ana yawma idan anna hasul islam lokacin na kusa balaga wannan shi a hujja ta buhari akan cewa yaro na iya zuwa karatu wa kana hasul islam kaga ta bai balaga ba a cikin da balaga ba kenan wa shi na cikin yara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yau da nan lokacin manzo ana shi na sallah da na ila gairi idanin ai ila gairi da ba ta ba ta wato wannan wahada ya zuwa ala annal ala annal mutane la ya kada salatu shay'un mara amamu wannan ina gudun cewa mai sallah shi ke da duk abin da yake ga wasu da kai mai sallah ba wannan ya ba a ma'aikatan suka zo ko zo ka nuna irin kare ya kai sallah ko jaki ya kai sallah ko a da ya kama da wannan ko mace manzo Allah ne yana cewa la ya kada kula shi ba abin da ke kai sallah duk abin da ke kai sallah da kai sallah ba وعلى يوم إذن أنا حسن الاستلامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم منه إلى غير جدال فمررت بين يدي بعد التسليم كان منصفه للإكتاس منصفه وأدرت أدانا للتحجة كانت تستفتنا فيه ولا أن تتقوى للشركة ولم كذلك عليها ba wanda ya mutu ya yi tunanin da ta shigo cikin sahu ka keto cikin sahu sahu haka samu inda ta tsaya wannan a abun hujja ne akan cewa da wai nan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya wadanda mai to ya kamata a musanya to manzo ala ya musanya ba dan akwai akwai ruwa ta cewa lan yin kazalika wa lan yin kazalika ahadu alayya ba wani mutum guda wani ya musanya ne manzo ala bai musanya bai ba sannan kuma wasu da cikin sahabbai ba su musanya ba har ce to yana yiwa na ashe ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to ai ya kare sallah in ya kare sallah da yawa da nisan ke yin tashi ko me yasa ta tafi da ta sa cikin ta zama ta kana wannan bai faru ba a wannan buhari ya ta guda shi akan yanzu yaro suna iya ɗauka ilimi ko suna kalli mutum zai kasance suna iya fahimta abin da ake faɗa حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيري حدثني الزبيري عن الزهري عن محمود النبي قال شيء ألف من النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت ما شهدوني ina ke fahimta ina fahimta watan tohi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kaka manzo Allah ya gonga ruwa ko wata ne so wa kaka wa ana ibn hamd sinin ina shekara biyar ne da cikin wata goba ta gidan mu manzo sallallahu ya zo gidan su da yanzu sai aka ɗebo mai wasu cikin shi'a da aka ke wani tura sun yin ya ya ci ba da shiga sai ba hawa mutum rini da sai shida karnar shi sai ya kuma karuwa sai wata mai bauta ya ce ina ya nuna wa da haka a shi ke nan kayan wannan hadisi shi na nuna malamin komi matsayi ne ya kamata ce shi na zai san almajirai su kuma idan a almajirin ne ke ka gidan shi ya kamata ka san wani sallallahu alaihi wa sallam ya zo gidan wani sahabi da tafiya ne sannan kuma an ce wani ruwa cikin dukiya ta ya sha sannan kuma yaron da ya kuma gida ya mai wasa irin wasu da manya kawai yara to sai a wannan hadisin Muhammadu bin Yusufa an yi sabani wani na Buhari na da Muhammadu bin Yusufa guda yau suna da Muhammadu bin Yusufa al-Nidani malamin nena suna da Muhammadu bin Yusufa al-Qaryani malamin nena to kai wannan mu wannan ya shahada sana Muhammadu bin Yusufa dole za mu ɗauka dikan ni za mu ɗauka ko fulani za mu ɗauka to bayani ya yi yanzu cewa wannan ni na ba ka ni na ba ta kowane shi fulani bai da ya riwaya da abu mutum abun mutum ana ce mishi abdul a'la ibn mutum malamin muhammadu ne su wani addika ne sannan kuma na buhari na buhari ya karbi da shi kaɗan na amma sai kasance wannan hadisi buhari ya yi shi amma da abuwa da da wannan abun mutum dani da suka ce ma suna shi ba su kai sun da wani ta ga ni ka a gane ko wani na ka ya a gane ko wani na to wannan sun ce ne ta ta yi a hadisi ma ya tabayyana muhammad idan yake ban daga ɗaya daga cikin maluma sai a gane kuma da shi yanzu wannan aka ce a dukkan ji shi ya kaɗai da jirwa ya ga musulmin mu ya wanda abu mutum saboda da ala'in mutum don haka na ce kenan wannan ana ce mishi muhammadu za a gane da ka kaɗai ta da riwaya da malami kaga wannan kenan riwaya a ainihin shi kenan da ya bai da ita ligan shi a da ita da kuma suna jin shi almutafikun a almutafikun mutafi muhammadun yusuf muhammadun yusuf an samu ittifaqi da sunan jiya an samu ittifaqi da suna kuwa an samu iftirai da dangantaka wannan bi ka yi wannan farkabi dan to sai ga hasan kuma ce haka suna a zobe yi to shi zuba yi in nan ana ce mishi a wannan yadidun da yare shi ne sunan shi Ba babu kuruji fi aladin ba mai zane akan tawajin neman ilimi wa ya halatta ya gudunar abdullahi wasu ta shahari jami'in abdullahi ya yi ya yi tafiya ta wata daya ila abdullahi bin walidin ya zo inda abdullahi bin walidin fi hadisin wani daga hadisi guda wanda shi wannan jami'in abdullahi yana cikin birnin madina sai ya ji ana cewa hakika a sai aka ba shi labarin cewa akwai wani hadisi da ya zo wani kuma aka wannan sai shi to ba yi aikin mutu ba sai na yi wa ga hadisin da bakin wanda ya biyo shi ga mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce kan haka na sai ya tsera ya yi kyau wannan rakumin bayan haka nan ya kawo rakumin da ne ya tafiya wata abu dasu ne ya tafi sham ya zo sham sai ya zo mai wannan hadisin sai ya sallama ya ce a faɗa a mai gida ana ne sallama sai ya aiko cewa ka sallama an kashe mishi jarin ya ce wani jami'ar an ce min abdullahi sai hito da gaugawa ko da ya shi ko sai ga watan wannan wanda ya sani na sai su gane juna sahabi da hadu sahabi sai su sai su saba nuna su rumfa juna to shi na ya ce watan jala abdullahi mu ayyukan ko lokacin da ya ce a abdullahi mu ayyukan gani ya ce ni na ya nuna abdullahi da shi to wani hadisi ne kiya an ce gare ka amsa kalli shi

cikin wannan sifa bayan Allah ta cikin wannan sifa sannan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta hikimatu ni ne mamallakin kowa da kowa ni ne mai hukunci tsakanin tsakanin bayi don hakan da ba wani mutum wanda zai shiga a janna wani dan mota na da alhaki ne ko da komari ne na yi sai ya rama sannan a ainihin dan wuce cuta da ta da shi a janna wanda shi aka ce wanda ya biyo sai dai a sai sahabai su tambayi masu ko kuma shi a wannan abdullahi mu zai ya tambayi masu ce a su la ya gani ake za a tashi ko umm hatan ko umm hatan to ina mutum da dama inda ya ba shi da yake za a ɗiga hasanatu ta yi azu sai a ɗiga hasanatu ɗinka a ba wani kawo ta yi a wanda ka cuta idan kuɗi ne sai a ɗiga yakin karɓar ya ba shi a ɗaukun wani ke shi a yaba maka haka za a yi haka tsari to wannan hadisi shi da wani shi Abdullahi ibn Ulayy ya yi daga Manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko Jabir ibn Abdullahi ya kasance shi na yin wannan hadisi ya ji shi ga wani yake sai ya zo ya biyo shi ga bakin wanda ya shi ga Manzo sallallahu alaihi wasallam a shi wannan shi aka ce ma talabul rubi sunan da shi ne zuwa neman hadisi ali wata shi nan suna cikin Manzo sallallahu alaihi wasallam ne da ba ne suna abar القاسم خالد بن هني قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الأوزاعي أنا جيش أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو أخبرنا الزهري أو عبيد الله بن عبد الله بن أردون مقولي أن ابن عباس أنه سمع له هو والقرون كيف بن الخزاعي وأن عبد الله بن عباس da ayyukan kashin ne al-hadari sun yi gardama isa musa ga wanda suka cewa ne ne abokin tiyar musa alaihi salamu amma da ne ma ubayyun kalin ubayyun kalin ya wuce su fara awo ibn abbas ibn abbas ya kira shi wa kana ce ni tama raitu ana wa tarihi kaza na yi gardama da ni da abokina wannan isa musa ga ainihin abokin da Musa Allah bi ta'ala sabila ila yi wacce tambayi Allah ba shi hanya ko shi ba shi dama ko kuma shi tar da shi yadda zai taru shi hatta min da tura zai tura zawa da shi ba ko shi an mu yace shi ko kai manzo Allah da abu da shi ani ne wa qara wa qara wa yasir wa yace na'am da ne mutum da yake sallallahu alaihi wasallam na ji manzo Allah ya ko shi an mu da ko shi a ani ya ko shi na cewa bai da ma Musa fi mala'in min bani Isra'ila wanda ya Musa shi cikin jama'a daga cikin bani Isra'ila إذ جاء أولي مسير من يزوين ديكي وقال لك a ta alamu a hada alam min ka ta da shi sani kara kara musa sai musa ce na ba sani ba ban san wanda shi sani ba bai mai sani ga Allah bai ce wala wa alamu ba sai ce ba san sani ba ba wa Allah wa ta'ala musa sai Allah ya koma musa ba da hadin ba sani سبيل إلى سبيل إلى بكيه wanda aka nuna wani ruwan kuka sai Allah ya sanya shi yi ayatan ita ce alama wa iya da aka ce mishi idza ku takar mu idan ka rasa wannan yihin fa ne ka koma kwaɗin na ka tattar kawo za ka da shi wa kana Musa ya ce zuwa tarku sai Musa ya kasance shi na biya hanyar da ke yi da ba ruwa wa Musa sai Musa ce ana ce mishi Yushau yace da Musa ana aika ka bani labari ko kuma ka nuna min ko kuma ina so in gaya maka wani abu wajen mamaki isa wani na ila ta hajji lokacin da muka zo muka ta mun wannan fara da dutse fa in yi da muka na mu ciki yi wannan wurin wa ma an sami mu yadda shaitan ba wanda ya mantattan shi in ba shaitan ba an aswara mu shi ne ya mantattan ne ga yadda shi fa kana musa da kama kuna nabi ai wannan shi ne abin da muke nema wata da ala a tari da suka juya bayan guda su suka juya bayan sabon a wajen da hadada sai sun fitar da hannu wa kana min sha'ani imama a sallahu fi tari al'amarin su ya kasance na da Allah ba da labarin cikin alƙur'ani babu bani ma alama wa alama babu bani bani mai gane akan hiji ko ma alima wanda ya koya wa alama ya koyar ya karanto ya karanta حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عمار بن اسامه ابو عيد بن عبد الله عن ابي ورده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم manzo Allah ce abinda an misali abinda Allah ya aiko da shi na shirya da ilmi kamar da gaiti tamkaki yana tamkata na alkasiri da yawa a saba ardan ya samu wata kasa fakana da ha hakan mai yawa ce kwarai mai فكان من حانكية كبيرة الماء daga cikin wannan ƙasa akwai wata ƙasa wadda ya kasance farantaciya ce tsarkakkiya ce mai yawaci kadar ilma da zikar ilma wata wannan hadari na mamagon hadari ya kama sai ya zuci da wani jeji babban jeji jejin da babba akwai wanda ya kasance akwai wuri wanda ya kasance shi jigawa ne yana kama ruwa shi da rikon ba akwai wanda ya kasance kuma ruwa ne rami ne ruwa na wata a ciki ne akwai kuma inda kasance ko kona ruwa ko sun zo sai su gangara su ci ko kona wata irin kwakwan da wanda ya kasance busasshen hako bai tare da komi to sai ya kasance wannan hadarin da ya zo sai zubar da ruwa ne ga wanda wannan kasan mai kishi to shi na ce wata na min ha na kiyatun daga cikin wannan kasa a duk wata kasa da kasance na kiyatun mai kyawo ce kada ya sinima a ta zikar ruwa ba a wata zikara'a ta hitar ciyawa wani ushubar katila ta hitar da haki mai yawa wa kanan min ha ajabi wannan ƙasa ke nan kaga wata ƙasa ce wanda ya kasance mai kyawo ce da ruwan sama ta suka gare ta ko ya kasance sai ka yi wa'annan ruwan sama ɗin da sai ka yi wa'annan ruwan sama ɗin kuma ta shafu da ta shafu ta amfana da su kuma ta fitar da tsere irin nan kuma aka amfana da shi wata wannan ishara ce da abin da an ka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da shi yadda ainihin girgije sai manzo Allah ya kwatanta duk kuwa da yi zai da al'umma cikin duhun da ya ce da safe shi daidai hadari babban mamamun hadari da ya da wata kama ta ciya aka gama ta ciya ce tana bukatar ruwa lokacin da ruwa suka fi gare ta sai ta fitar da shi to yadda mamakon hadari ke rayar da kasa to haka ne yadda mamakon sallallahu alaihi wasallam ya shi ke rayar da kasa to wannan kasa ita ta sai ta ci ta sha ruwa da ta sha ruwa ta amfana kuma ta amfana to shi a misalin waɗanda su haka ki ilimin da mamakon sallallahu alaihi wasallam ya kunshi ya shirya suka ta suka koyar da suka ta suka koya kuma suka koyar bayan sun koyar kuma suka amfana da abin da sun karanto suka amfana da abin sun koyar wa kana min ra'a da'in daga cikin wannan kasa kuma akwai wata kasa da kasance a dade ruwayi ke rawo ce ba a maka rikin ba a cikin sai talibin ba ba ta sha ba amma ya ta tara su da ruwan suka fada cikin ramin ta suka samu cikin wannan ramin a fada ba an a yanar fada ba Allah da yawa annasa sai Allah ya amfana da mutane da wannan ruwan fasharibu suka sha wata ɗau suka shayar wata ɗau suka shimka fasharibu suka karanto wata ɗau suna karantar wata ɗau wata ɗau sannan kuma bayan wannan suka amfana da abin da sun makarantar kenan kaga wannan ƙasa ita ba ta amfana ba a jaribu ce ruwa ce rame ce ruwa ya so ta tafi cikin rame rame bai sha amma mu masu sha suna da kwan kiba su sha masu ba dabbobi suna kiba su ba dabbobi masu shika suna kiba sai su yi ba ruwa to wannan shi aka tare shi ku wani Allah ya ba ni amma ya karantar bai amfani da sani ba kaga ga yin mai gare shi amma ba sha ba amma ya sha ya wa'anda sha kuma sun fara da wani irin da su wa asaba min hada ifatun ukhra sai shi wannan hadarin kuma ya samu wani yanki ne wannan kasa din na daban yadda ma ya yi ama iska fakoci fakoci ta ta gare fako la ta su kuma an ba ta da wa wala ta bi ta an ba ta sai ci wani shi ko shi an tsamin wanda ainihin ga ilimi na manzo sallallahu alaihi wasallam ga shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam bai gani shi ne manzo saboda girman kai bai yi amfani da shiyar masu ba bai yi amfani da shiyar masu su wajen maka wannan shi ko shi'an tare tare wanda sai mutane su mumin yana ba za a lika wannan sai mazu Allah ce ba za a lika wannan masalin man ba kuma fili na zai wanda shi a misalin wanda ya samu fahimta ga addinin Allah wanda fa abu ma ba ta wanda fa abu ma ba ta lillahi biki sannan kuma Allah ya kufa da shi abin da ya koyi da shi fa alima ya koya fa Allah ya koya fa alima يشاء فألم يشاء ومثل من لم يفعل ذلك أبدا sannan kuma wannan shi ne misalin wanda bai daga kashi ba saboda girman kai wata shi a shi'a shi ne wanda ya kasance bako ne ruwa idan suka zuba ga wuri wanda ya kasance bako ne wata bakon ba zai sha ba kuma sannan ba zai bar sannan ba wasu zo su sha nan kuma ta shi misalin kafin ah, shi na ce shi ne misalin ما تنشر عن ذلك أتمنى لأنك كاشفا ولم يقبل كل الله الذي أسجد يكتشي يتألى الله ودي الله يكون لإلا قال أبو عبد الله كيف حاجتي قال إسحاق ما لم يشتاق إلا هويتي وكان من هذا طائفة أيدت الماء daga cikin wannan kasa akwai wani yanki na kasa ƙiyyalatin ma'a mafi ƙabilatin ma'a ta ruwa ta kamfana ta kamfana يقولنا متابقونا ونستنديه هنا على إذن في الرواية الرواية الإنسان وإن لا هو إيدي لكن جاويته وكان من خاطر إفتر أي لكم معها مقرح قبلت معها وزي ما رمى صنع تتفيد هنا إيدي وهذا يكون يلو الرواية الإنسان وإن لا هو إيدي لتتفيد هنا أي لكم معها تقبلها تكيّل بعنسه آه، أين هو جنوبه daidai duk kuma su guda bai rubutawa tattalin larabawa ba mu sa daga gaba mu sa mata ba ta wa mata ta kayan kabila da kayyana da ta yi titi ne amma kuma wani masu kaci ana cewa da ke abin ka kayyana ta rabu a ma'a a ta tarihi ruwa wata tarihi ta hana musu haifo ne dai kayyana ta ma'a ƙarar ya nuhu ma'a wannan fasar cikin ma'adi da ke ƙarar ya nuhu ma'a da aka ce ba baqa'u wa da can wa kana min haqi am wa kana min haqi am wa dan wurin nan da ainihin mu'allawa su kusa a kowace kasance makoni to ya ajiyar in ya murdi ne ka'u bai zaro har ka'an kusa ha da aka dace har wani wala to shi na ce ka'un ya zaro ma'u wata fahu al-mustawi da rafi wata fasala ce shi ko hali da yawa suke fassara lokacin hadisi alqur'ani sharri shi alqiyam to in ba ka san alqiyam ba jamu qa'im sai ya fassara ma qa'ul alqur'ani yace Allah na cewa kai zan haqa'an tafsaha la tara fiha wajen wala amsa ba a ganin wahi ba a ganin tudu ba mu rage ilmi wa duhul jahil ba mu gane akan dauki ilmi da bayyana jahilci wa qala rabi'atu bi rabi'atun abi abdurrahman malamin malamin malikun ahli sunna yace la yanbaghi li ahadin inda hu shay'un min al-ilm an yudhi ala ba shi halatta ga kowane mutum wanda da ko na da ilmi ko su da kai idan tana da ilmi kada ka wulakantar da kanka menene wulakantar da kai ga mai ilmi abinda suka nuhi da wulakantar da kai ga mai ilmi abinda suka ce abinda rabi'a suke nuhi da wannan idan Allah ya ba ka sani cutar ne suka koma kara hali ga kwancin ka ba su karanta da kuma idan ba karanta da kuma ko imi zai kare ba dan in ya kasance makon ka karanta da su yayin musu da yi kumfana da kai in ya kasance ba wata mai da ka ta kare ni to wannan ka zo ta da kanka ba ka kumfana ba sannan kuma kore an kamfana ba kore an kamfana da kanka kai ba ka kumfana da yin ka ba sannan kuma kore an kamfana da yin ka ba wannan kenan wasu ma ruwa suke kuma a'a abin da ya zama ne na ka. duk wanda Allah ya ba ne amma kuma Allah ya rufe shi ba kan shi ba to shi ko kai shi kai kai shi da shi da ran kowa da shi da amfana shi idan bai haka ne ba zai su da ni haka wasu wani suka ce wasu kuma suka ce a abin da dai aka yi nan ga abin da dai aka yi nan ga duk wanda Allah ya ba ta ne kada shi da shi wala kan ta da shi masu duniya da kai kan ta wala kan ta ana nan da kai a gane ka garkan wanga a gane ka garkan wanga a gane ka wasu cikin wanga a gane ka gina wanga a gane ka shagon wanga a gane ka shagon wanga a ah, ka ce wani wannan kuma zai ya kuma wannan shi zai sa ainihin ilimi shi lalace saboda idan aka ga mai ilimi ya yawo shi wurin kasar da kanshi wani da zai yi wannan ilimi ba sai sa a shi ilimin kake na haka haka shi ne duk wanda ta yi shi kai ya kafe ba kenan a ba za mu nima wuce sai ka sai ka nemi wanda ya kasance in ka nemi shi ba ba da ba ka yi domin haka an ce mai ilimi karshe jisun da gani idan ka tsaya gidanka ka tsaya wucin ka sai Allah shi kawo mu abin da cikin na cikin gidanka domin ka da zai ka da wani hulu jahari sannan kuma da shi na bayani akan bayyana jahilci wa qala rabbi la yanbaghi li ahadin an yudalli la yanbaghi li ahadin inda hu shay'un min al-ilmi an yudalli ala rabbi حدثنا إمام بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث an ta yawo an alatin قال قال رسول الله صلى الله عليه Allah shi na الله شنا شيبا ya من ta التعاتي akwai daga cikin alamomin alkiwama dan yi fa'a idan akwai kitan wato wannan suna ce musu suna ce mishi al-ma'qulatul hamd ko kuma al-wajibatul hamd wajibai guda biyar wanda ya kasance da su ne tsaha ta duniya ta tsayuwa da su ne tsaha ta addini ke tsayuwa idan babu waɗannan biyar babu maslaha a jiki babu maslaha a duniya yace na farko to dai an yi fara yin mutum ilimi idan an ka ɗauka ilimi to addini zai rubuce ki mutum babu ilimi addini zai rubuce saboda me al ilmu wa dinu tawamani da ilimi da addini tawaye ne mutum babu ilimi babu addini babu ilimi ba addini ba addini ba ilimi to shi kenan kaga wannan a tsaron addini wajibi na ya za a bada addini to a nemi ilimi idan babu ilimi ba za a bada addini ba don hakan ga maluma su kashi wannan shi na ɗaya daga cikin ainihin shiga da gani dole za a bada nemi ilimi saboda idan ba a nemi ilimi ba to addini zai rubuce wani wata jahalu sai jahilci shi kuma ta tabbata idan jahilci ya tabbata me zai faruwa wani rubul hamdu sai ya shan giya to shi ko shan giya ne zai haifar suwa shan giya abin da zai wasu ruwa zai haifar da zubar da mutunci mutunci mutum zai zube idan mutum ya sha giya zai kai ga ainihin shi da izinin shi don mutunci idan ya sha giya shi na yafi magana har shi wani tsarki idan ya wani tsarki zai kai ga ainihin haji ya mai bula da tamani a bula ne saboda ya wani tsarki ko to ta ga wannan idan shi ya zube bayan wannan kuma zai ce ni wata harzina ya fi da na sai ta yawa to idan zai yawa shi kuma za a samu shi budewa idan aka samu shi budewa kenan ka riga da kasa ta lalace da shi kenan a gaida aka san a cikin kasar bai zama ba ka ga ba ruwan addini sannan bayan haka nan kuma ga ainihin jahilci shi tabbata bayan tabbatar jahilci rashin giya ciwon cikin duniya bayan rashin giya yawa cikin ƙasa sai ne kuma sai zina bayan zina sai ne sai fitina idan fitina ta ɗauka cikin ƙasa to me zai faruwa sai kisan kai da ainihin hasara dukiyoyi za a hasara rayuka za a hasara dukiyoyi to kaga hasara rayuka don ta shigo hasara dukiya malu ya shigo kaga an tara makura ta hamsin addini to a alaƙar saboda shan giya makani da gida an ce yare wannan ko a anasabu zina bayan wannan ko sai a nan kariyar rai sai ni kariyar dukiya don hakan gama ruwa suka ce wanda su aka ce ma alama a kura ta hamsin an aka da jihadi saboda ni saboda tare a addini don haka an kwanci samun kowane musulmi ya tashi jihadi saboda ni saboda tare a addini bayan tare addini sai yi sai tare rayuwa don haka aka ce wanda ya kisa wani duk wanda ya kisa wani a kashe shi saboda ni saboda tare rayuwa bayan wannan an kashe duk wanda ya shi biya a mura da shi saboda ni saboda tare hankali bayan wannan an kashe duk wanda ya zuna a jihar shi saboda ni saboda kariyar a ainihin dangantaka in ba haka nan ba a sanin wani dan wani na wani dan wani na bayan wannan sai aka ce kuma duk wanda ya sada yake ci hannu saboda ni saboda kariyar dukiya to duk idan ainihin na aka samu jahilci cikin kasa ilimi ya kare to a nan zai masu wa ayyuka na ayyuka na masu yawa za a samu tunani masu yawa cikin tsawon da kasance jin ma'akula da hamsin nan za su rubuce da sababin waɗannan حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن شوبه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شوبه عن قتاده عن انس قال يكفي له حدث لكم والله كان جاي muku حديثا حديثي لا يحدثكم احد بعدي فاول زي جاي muku shi bayana da mutum rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma shi na cewa na shirar da akwai daga cikin alamomin alkiyama an yi kallon ilimin ilimi da karanta idan ilimi ya karanta wani sanar jahannam sai jahilci shi kuma ke cirjaya ki wato bayan wato jahilci waya har zina sai ita kuma waya halar zina sai da zina ba ita ma cikin kasa wata kasuwar nisaru sai mata su yawa wai kallon jaru sai zai su karanta hatta ya kona da hamsin na yan wa'adan alƙayyum alwahid kashi kasancewa tun namiji guda da mace hamsin namiji guda mace hamsin manufa ba shi wannan tare da manufa wata idan jami'a ce yi wa sosai sosai sosai an lokacin da ba mu cewa Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji Allah ba a samu mai da idan ba a samu mai da shari ba to lokacin da mutane za su jahilci hukunci hukuncin shari'a idan suka jahilci hukunci hukuncin shari'a sai shi kasance mutum guda na iya ɗan mata ba ba da ta shi kai ga ɗan mace hamsin ko abin da yake da hamsin kenan wannan haka wasu malama masu kashi wasu suka kuma abin da aka rubi da ta shi kasance mutum guda da mace fiye da hamsin ko mace hamsin wannan kuma kina faruwa daga irin fitinoni wanda ke faruwa a ƙarshen zamani a yi wai ta tana mai kashe-kashe yaƙi yaƙi su yawa a zo wajen ya sai a kashe maza fiye da miliyan gama abin da ke faruwa da iraki yanzu miliyan nawa a kashe kamar yana afghanistan miliyan nawa aka sa kamar yana palestine miliyan nawa a kasa madadin da aka kashe asuwa da mati duk mun yanzu su wasu mata ne da zai kashi ga yanzu matan nan wasu masu wani da hannu ba da suna kula da su kashe kasance mutum guda biyu da suna kula da masu fiye da hamsin daga cikin akwai mata ne abu a ya kasance kuma ya ɗauki nauyin suna saboda Allah to duk abin da zai duk abin da zai haifar da wannan shine dai ainihin ƙarancin ilimi kuma na shirar da alamomi na ilimin yin ƙaranta lokacin da ilimi yin ƙaranta ya haske zai yawa kamar har yau da mun fi samu kamar cikin cikin yanzu ta ga yanzu ilimi ya ƙaranta ya haske ya yawa saboda aikin da aka aikatawa yawa su ina aika aikin da aka yi da gani ka sanar da hanci da zama ta yawa ba ya haifar da yawa ya yi su yi shan yanzu da mutum ya san Allah suna juna a shekke ne kaga wannan zina da mata ke yi da maza maza da mata suna yawan zina babu abin da ya kawo wannan ba ya sanin Allah ba mutum ba zai san Allah ba ya zama makaranta in ka zo makaranta sun da sanin Allah wanda ya san Allah shi ke yi tsoron Allah wanda bai san Allah bai yi tsoron shi a shi in ka tiba abin da ke faruwa yanzu rashin tsoron Allah ne abin da ya faɗa wannan rashin tsoron Allah rashin ilimi ilimi ya kare. ƙare yau shi ne shi da ya faɗa jahilci ya kwatarci shi zai haifar da nau'uka na sabo daban daban daban daban daban daban har shi kasance ma wanda bai cikin irin wannan sabo sai a gare shi don wannan nauyi na don haka hawa a wannan ke cewa wasu dubu ɗari alhaƙi a wasu dubu ne alhaƙi ku shiga hanya ta gaskiya wannan kada ku yi cewa kada ku ji tsoro kada ku damu da cewa na ƙarshen masu wannan hanya ne yanzu in kace kana son ka komo ka bi gaskiya sun ta gare ta kana son ka tabbata shari'a zai kamata a bi sai a gani ka wani wawa sai a ɗauke ka wani bai babu wani shi na fahimtar mutane in ya ka tafi fiye mutane in ci mutane na da in su kuma yin mutane in ni lokaci ni lokaci ka yanzu ga ɗan abubuwan ke faruwa na yawan da nisan sai yawa iya kana ce akwai ciwo ma ciwo da za ka ce mishi ko ne ya faɗa wannan ciwo ta da ta wata shi ba shi hakki mai ba ga shi da shi a fitar da shi mutane ba shi ba gani eh to ka ashe kenan ba a danda ya faɗa wannan in ba jahilci ba jahilci in yawa cikin kasa zai haifar da ayyuka na sabo daban daban daban daban daban da ba a kare ba a fara yin bayan gane akan hihi ko ilmi a da ruwa ilmi a kan ba hihi ko ne ba ya gane a akan babu sarri ilmi can ba da yin gaba su suna magana a kan kare da ilmi wanda kuma wani suna magana akan da ruwa ilmi din ya za a yi ilmin kashi da su ashe in ilimin ka da su ta samu wata daraja babba bayan tana da ilmi ko mu wani rabbi da ni ilmi وقل رب زدني علما رب زدنا علما الله كرم الكلمة حدثنا سيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حدثني عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال يا سيدي مثل رسول الله كما صلى الله عليه وسلم قال يا سيدي بينما أنا إن متى إلى فانا وتيت بك إحدى بني أنت ضمير مكان نونو أنت ضمير قرية نونو aka zo mai da kwano na nono kwata yin tuni sha da da koshi hatta in ni da arabiya ya harbi na fi amfani har ma ya kasance ina ganin wajen koshin ya ce na yi mafarki cikin mafarki an ka tura mai da makai na nono aka ba ni wani nono nisha nisha nisha da da koshi sai da ma duk wannan koshin shi na hitowa bai da asali cikin aka yi ne na ne ga nono kamar shi a tasowa shi aka yi ne na ya koshi kenan sun mata annan uku ta ni wannan hadari sauran da ya ke ne ba wannan hadari su ƙara rukar suka ce kuma a ku ya su lahi ni ta fatar wannan wannan naka ƙara ta ce a ilmu ko a ilma ala ko a ilmu shi ne ilmi ko kuma shi a ahi a ilma ina ne sani idan ka wannan ziyarar da jini masu sallallahu alaihi wasallam ga ilimi ko da haka nan ko sai Allah ya koma ara mai wani ilimi ya sha ilimin ya sha ilimin har ya kasance ilimin ya ta ka kai ne shi ya yaya an ka ce wa ka ba ya kai saura ce sau ce ba mun ta da shi ya wannan ya ce ko wannan ya ce da umma ta ya wannan sai ya cikin malakin Umar da bayanin da mun kai da mun kai yadda yake na yi hukuncin mutane da riguna wani riga ta tana ba tumura mai wata kawo wa gaba mun haɗa shi ko sha da zai diga haka ce ba ma a wata hudu ko ta shi ta tsara addini addini ko kuma addini ko dina ko dini ko kuma ayi addini da ba mun haɗa shi da balladu duk wannan muna nan da ku sai an kai ga mala'iku sahaba za a yi musu insha Allah ba mu ba mu kutiya ba ga akan fatawa wa huwa wajibun Allah ta rasho ne ha ba ga gane akan alkutiya watan awa mutum fatawa awa shugaba fatawa wa huwa wajibun ala shafa domin wata shi na sama dabba ko wani dabba kamar yanzu an misali kenan mun misali zamanin kamar malami shi na cikin mota ya tsaya sai wani yanzu ya ce malam menene hukuncin kaza hukunci a baka bai hakan sai kuma kuka tare da gida a a abin da hukuncin kaza ta ana da fatuwa mai da na hako حدثنا اسماعيل هو ابن ابي اويس قال حدثني مالك أنا شهاد أنت سنة شهادة عبيد الله عن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عبد الآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من دعا الله وقف به حجة بلاد يا ذاك حجي نبو نابو فانا بيونا شمنا يا ذاك ناس تبون مثالي يسألون خطنا تنبات كان من وقف بشيء عن الدعوة ما kuma abin da ce babu kutiya wa huwa imu ala dabashi wani haka to ne ku gaire haka sunan da ambaci nan babu ku wa gaire haka babu kujera wa huwa wajibun ta dabati wa gani sunan ai bai amince da babba yace huwa wajibun kawai to wannan ai cikin hadisi zai kawo hadisi can gaba yadda ce huwa wajibun ala dabati shine sama da ba shi ke zai kaga watan shi shugaba abinda Buhari suna shi nuna nan ba shugaba duk halin da yake ciki shi na cikin sai an kai sa shi ba da da ya tsaya da nashi saboda mutane ya tsaro na wasu a tambaya ce fa ja arabin wani mutum ya zo ba kana shi lam ashkur ban kula ba halakatu kauna an asbaha na aske kai na gabani in yanka gashi ko sai an yi yanka sannan aka aske gabanin ya aske kai na gabanin in yanka hadaya ta Ba kana sai manzo Allah ce ba sai hadai ka fara hadai babu ne Ba da a ahu wani zo ba kana shi lam ashkur ban suna ba fa harsu. a hannun ya fara harbu ya soke rabu maza abula da bayan an an yi jifa ga shi ko sai an yi jifa sannan aka sannan aka hadin sannan aka hadaya ala ce ilmi take jifa wala hadi babu ne amma wasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in qudima ba a tambaye manzon Allah ba wani abu wanda kasance qudima an gaba ta shi wanda zan haƙuhu an yi a ahara alhaki ne abin da shi wala ku sai ko kuma abu wanda an ka yake ta haku mu an kaddama alhaki ne a gabata shi illa qala sun ya ku fara han sai ka aiki aika ba ne da kama annabi ku ta annabi sallallahu alaihi wasallam amana da wazani wanda shi a shi aka ce da bari malwatin akarani ma shi ko kamar da kada a ce aisha an tabi murina kawai amma abu hurairah bai karshe shi ne ba wanda ana ce malwatin akarani ko kuma an misali a ce ibnu musayyib a hannun zuhuri amma zuhuri bai yi gare shi ba wanda shi aka ce malwatin akarani ko kuma a ce ne amma shi imama na malin da ya auza'i ba ita aka ce mai Mu da mutabbajin alini ya yi da alini a tsarani alini ya yi karatu da alini amma shi wannan alini da ya karatu da alini ne ba wannan ana ce mata riwayatul a to ne wannan a ainihin ana samun wani yin bayan tsari ka zai kawai da nake wannan a wajen da ke ne cikin ya yake saboda ne riwaya ce ana magana a ke da shi ke na ake ce hadisi mudabbaji na to magana ta aka isnadi ya aka ce hadisi da wani labarai ta to magana ta aka isnadi ba magana a kan wajen hadisi ba ya ce eh, a jami'ar da kai kunu kai kunu kai kunu hisu ko a tsirrai to wannan shi ana ce shi ruwan da karani a ruwan da karani su ko da su ba haihuwa ne ba samara abdullahi da abbas muhammadu magana da fadari ko ba shi ba a haka nan da abdullahi da kamar yake wannan riwaya ta da karanci ya nuna abdullahi ya yi tafiya da wata guda ya zo inda abdullahi da kamar yake fi hadisin wahiri akan hadisin guda riwaya ta da karanci kyautai ba a yamma ka zama shi hakan da gaskiya ba ta yi ko ban shi wata hakon lafzan hadisi wanda ya kasance shi kuma ta ce lafzan wa haddan da rubutu mutum ko shi za a ce mutum ko wanda da shi ko shi ya ce shi ma da kanna da abin da muka ambata al muktari shi ko shi ya ce mutum ko kamar yanzu an misali ana so na maliki ana so na maliki ana so na maliki ana so na maliki an ce so da shi ake ba su goma ana so na maliki su goma na amma mutum biyar su ajiyarwa ya hadisi guda ka haifi wa Allah na kuma Allah ba shi ya shige su to da ana yasa da an ta ana tuni ma yake ta ta aure ta kila ana jira yau ta duniya kuma a advice advice advice ta tun da su goma suke mutum bai a dalwa da ba su da ya to wannan abin da aka ce ittifaqi a samu dacewa da sunan iya a samu dacewa da sunan uwaye wani ba a samu dacewa da sunan iya da sunan uwaye da sunan da duk kasance guda kamar a misali a ahmadun ja'far ibn hamduna sunan su guda sunan su guda sunan kakannin su guda sannan kuma ainihin sun yi doya ga abdullahi da wanda shi suka ce ma a ce tifaƙo an samu tifaƙi hukumar ya an samu ittifaqi da sunan uwaye an samu ittifaqi da sunan kakanni to ya za a samu ittifaqi ki shafiya ki da wanda ake dogo wanda ake gajere wanda ake yiki wanda ake yiki wanda ake kuki to na sai da samu mace sai suka ce ma al-muttafiqu wal muttariqu ko kuma ake masalan Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar shi ma iri ne da amma Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Umar an samu ittifaqi sunan da an samu ittifaqi da sunan uwaye ya zama almuttafiqu wal mutafiqu to shi ma wannan dai yin wahid sanan cikin ina da zamu samu wannan ba cikin mutum ne ba alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah a ah, wannan tambaya kan kare akan hadisin da aka ke mu da kwani su da ake ko ne bayani ne eh. yanzu ana misali lokacin da jarumin abdullahi ya zo wajen abdullahi da wani ya karshe wannan hadisi ne shi kuma abdullahi da wani ya karshe wannan hadisi wanda ya daga gari ya zama da bane hmm. lokaci ko ya kai na ne abin da aka ce makarfi ne ya zama misali can wata wata wasu hada wata

la tahabu alaihi hissa wanda ba ka jin tsoron an fashi gare shi haqiqul hamli sannan mai jirgin dauka yau yin da ya kuma duk inda suka nan gada da sa to ya ga da farin ciki ne yanzu ko ka za ko da ta ta da motar mutu da shigarta da kan mutu da shigarta kana a gwai na fito sai ka mata gaza cikin mota ko da kasuwa kasuwa da babu bayan ya yi kira cikin mota irin yau da ba ya karanta ko to an tambayi a wannan cikin mutum ya hannu ne an kashe an kashe mai a hannun amali an kashe mai hadisi dubu ina fatawa ya ce mai fatawa haka ce mai dubu biyu ya ce mai fatawa mai dubu uku ya ce mai ko da dama dama ina yi kan kuka hawa da kai ba ka magana to yanzu yanzu maka yanzu ya kan fushi abu ya ce shi da maktaba china na maktaba china na gare shi amma inda da kwamfutar nan da ko hadisi ko ya kasar ba sai ya sai ya ga huta to ne ilimi ya kare ko sai in yau gaba ɗaya kwamfuta ta tsaya ba ta shi ke ina da nike ta gaba ga yin ke ga ga kisa ga bayani mai tafiya irin wata da yawa akwai tafiya wanda ya kasance ana yin suna saboda a gwada maka tsaya ka nemi ilimi wani na yadda ya wani neman inda ke ke karatu iya ka zai shi rubutawa ko ne aka ba ta rubuta ko ne aka ba ta rubuta shi na zai rubuta wai hilolin mata shi rubuta yake ta iya koyi da mata duk abin da mutum yi sun ci da yau sai yin ba batun wata ya wajen shan ruwa sai ce ko ido ta ya kuke ya nuna a kasar jikin shi a kan yake yin hila littafin yake yin yau da ya fi da kuna ba ga shi kuma wajen da sun bari da kuma ni da ni da shi ya ga wani ya da shi da wata ya ga ko ta ba ko ta ni kan da ko ta ko ta ba da da da ji ba ki da ko ga ila inda kenan inda na ba kaga da shi kenan don ka kenan ilimi ilimi ya kasance ba kai ba ilimi ba kai ba ko yi da gani to yanzu da misali mu ko da yadda akan tsari ilimi yanzu nan nan ganin sakwado wata sani wata da hadisi ko kai

ya ce a gire sai ana kira da abu zuwa kalani ya ce kada ke nina yana da dubu arba'in da sai ita zuwa zuwa fafa idan ta zuwa zuwa zuwa to ga shi dubu arba'in ma shi na yaro ɗari kenan da kuma ta kuma ta sai ga ita hadisi dubu ɗari shida kai dubu ɗari shida to a cikin gari duk wani kun aka aka biyo su ake kuma mana ba shin wanda ya kasance hadisai ne ga da suka rashin yawan hadisi ba a cikin ko wanda tsaye da kai shi aka ce mu hadisi don haka ya ya ya wannan a ukailin a ukailin da da da wannan a wannan a majalisar shahada da yunus da ukailu sun ce mun kasance muna gidan zuri da malikuna na tafi wala ya rubuta shi

muna da abin da hausa har sai ga maluma sai da aka ce ma mu da bari amma sai kuka ce na daga suka shekaru kai da suka yi wannan ba shi da wasu da kaya kada ce mata al-asabiru al-asabiru al-asabiru al-asabiru akwai al-asabiru al-asabiru amma duk da nake kadan na bai da yawa akwai ta kawo ne ta kawo ne sai an ko in akwai babu dogon shekaru sai a yi ba a ganin malaman da aka yi kana da su ita da ake K'i in kusan zama on sauri da ta ga kusan buhari da mulin akwai ne ta da shekaru kusan buhari ina ganin ya ba mulin kusan shekara goma sha amma fa na don duk inda buhari ya tafi kusan mulin ya tafi sai ka danna nan na kan ya ce ta fara da hada alfari buhari ya tafi da wannan kamar da su dai kan ji wannan da masu ya tafi da ana cewa duniya ilimi ta buga a sanar ba eh? cewa masu cewa duniya ilimi da ta bunƙasa eh cewa duniya ilimi ta buga ba ta bunƙasa ba duniya ilimi ta bunƙasa duniya ilimi ta bunƙasa kana zuwa da littafi an ce ɗan wannan a abu da da littafi na bari sunan sa nashi ya zo ya karsa da mutane da littafi shi kan ta ta ta wani abu da ta abu da da littafi haka ce sai a littafi kan ta mutane dubu dubu shi wani ne da to ai ce da kan da ai gaba ne ya karanta ya yi karanta sai ya karanta hadisi dubu 20 da ne misalwa da yake da tsari to su duniya ne ta ko tsara gare su yanzu sai ana da tsari a ce ka tsaya zamanin ka da amma sai ka zamani na su shehu kuma mai wani wani kai a ce sannan duniya ne ta ko tsara ba ta ba to dai ma a ce a daga ka a kai ka lokacin su ko ayi balle ya ce a riga ka a kai ka lokaci da wani kuma anas radiyallahu anhu wanda yake ya dauka hausa ba malum wannan na madina guda bakwai ubaidullahi ummu qasim sayyid abubakar sulaiman hadid wa'annan ake duniya sun ba kuma ya karɓi gure su ake su sun kare ilimin duniya gaba ɗaya na aka ce bayan kowane ku shi duniya na gaba ɗaya ce ya duniya ilimin gaba ɗaya lokacin da su ya rasu abinda ibnu qayyim ya ci. ma ta wallahi imamu musulmi ya ce wallahi shugaban musulmi ya ya ya ce kuma wallahi na san wata shi da yaki tare da malikun a dasan amma ba a ce kafin ya ba a jabi da yin tabon kasa ta yi hukunta don da ba ka cewa wallahi ka ta gaba ya hadisi dubu ɗari ga kai ba ka ba ka gani ne ba ka da yi bukata dan Najeriya ake ba da guda da ne ko bai ma da ne guda da Najeriya wani Allah ne ko bai shi ke nan da abin mai Najeriya duk ko bai ma ya ta ma da zamanin dole ya ne shi da ya ta ya ne da ya ta ake sha da ne ko bai kai kuma na ba

jama'a na suka tashi da suka hiya suka yi gabas ko da ta fito aka ce sun fita gabas suka yi sai kan yamma tana sauri ta ce tana tsara sauri tana tsara nisan tana tsara sauri tana tsara nisan to shi an misalin ne ko da mutane sun kuɗi suke masu ilimi sun yi gabas ko ko sun yamma ah, a sun yi tsarin da annan yanzu taron da namu idan muka kyau kuɗin yamma muka tsaya wasu tsarin mamu in muka yi hadisi biyu sai ka ji hadisi na biyu kai kokari ka bai tunani ka sai mata ne ka bai tunani ka sai mata ne da muke shi ne hadisi uku na muke so hudu to ka ji hadisi na da muke ka yi kokari ka sai mutum da yansu ko kuma cikin su ka raba abin ka sai rai shi ne hadisi biyar in yanzu ka koma ka haɗa ka ce saka ce wani azo zo yauta ya ta samu hikila ko ya kunna na gani sai ka dauka hadisi guda ka bi shi kai awa biyar kana da zai awa biyar kana da zika hadisi da bai da tsarauka to ka wata lokacin ka gaba za ba? hadisi mun zo da ta to kuma ko da to kuma ko da wannan to shin kwana bai da hadisi ne ko to abin abinda wannan ya ce a man ɗalaba ya tsaye ba jumlatan fata hoto. wanda ya ne ya gaba ta shigo ce shi gaba ne zanne ko da ko ne shi gaba da ne yake kai da su ko hukunta ya ka kai ba nan kai ba nan kai ba nan ba ko da kai an garta ma ba to ya ba shi kuma in ya muka kada shi ita ji wannan kuskure an da ne ma ne don haka da abin da ake gare wannan muzakar da muka a tsaya a yi kokari a tsaya a koya a iya in ka koya ka iya ya kai sai ka gyara nan shi ka kai nan kai nan kai nan kai nan kana mu da yadda wani kusa kudi ba. Mun gane wannan ko da tsaya ka yi ta ta gare a kai. in ne da duwara zai da wato wanda ya sani ya sani wanda ya sani ya sani ba yadda ke na ko wani da su a kan gani abin da aka so ga shi ne ka tsaya ga yi sosai sosai abin da shi Usman cewa mai son ta'ala shi yi wanda ya san ta kwarai mai son ta'ala shi wani ne ya san shi kwarai mai ya hiyayi ana so ne mu so shi kwarai suna da annabi hanya ta mutar da kwarai hanyar da bi da ya rabar da wallahi to ba ta tsaya da ba tana ta kuma kashe musu kuma kashe wai ta ta ta duniya da ilimi wai ta ta ta a yin tarihi wai ya ba da ilimi ko ya ne ha ya ne ne na'am akwai wannan da ya gane hudu ba zai yi hmm. sai ya sai da hau sai zai hudu ba hmm. imam na wallahi hmm. sai ya takardar da zai yi hudu ba ko da ya sai ya ce ah, wallahi Allah kina ba mutane hakuri wallahi wata wasiƙa da aka aiko mai da wani mutane ya to ko kuma kuma kai kai tare wallahi ba shi wata babban nan bai yi wata ba wallahi da ma an da malam ya ce wani ne ba ya rubuta hudu ba ya so masallacin jima'a zai hudu ba a ce shi na da mu ya ce gida sai ya bar hudu ba ne sai da kuma sai da ta ga yadda ba shi a ko ya zo ya ko da ya kusa yin ta daga yana yana da ba ko yana da jodo ba yake wuce ma azan Allah ina ba su hakuri wallahi ya saka daga yana da ya koyar da ya kusa yake da lura ba da ko ne wuce ba ta yi kake ba nan biya ta wannan sarki ne yiko to an shi Muhammadu bin a Muhammadu bin Shaiban sai ya zo inda muka tsaya ya zo inda muka tsaya sai ya ce mai ina kun kai wa'azi aka ce ya tsaya sai ya sai ya tuna wani wa'azi ne wani malami babban malami sai ya yi wa'azin ya ci shafi hamsin dan ya haka ya tsaya sai tuna su da kai wani ne ya kudu wa ya yi kudu wa sai da an kai hamdala da wani tsaya sai da kuma yawa da ne ya tsaya to sana adadi lokacin da muhammadu na sana ake bayan ya tafi ya rubuta mawaɗa ya rubuta mawaɗa riwaya ne ta mawaɗa malam da malam kuna da da ya taho a shafi shi na son shi karo sun yi sun haɗu gari guda muhammadu hasan ashebani hanafiyina hanafawa suna da jariyar kayan da bakiya da malikawa to sai dai ya kasance shafi ya sanar da haɗu shi ya san ya so tawo dole sai an yi mukabala ya ce ban ta hidare guda ne hadis da kariya littafin da muhammadu hasan ashebani ya rubuta mujalladai yace cikin dare guda ba za a yi karfi yace ne shi kuma zauna ga wasaki da duk wata wasaki take wani mutabara yace ni da ai za mu yi qur'ani mu tsaya da alqur'ani duk abin da ka tambaya ka tambaye ni cikin alqur'ani saboda da nan an hada in ba ka jawabi kai maka wani jawabi alqur'ani yace in kana son fara da in kana son fara in kana son fara da wannan ulama amma shi mutum ya kada ni ko ya kada ni aka yi shafi ya kada da za ka iya kaje shi aka biyo yana tsoko shi biyo da ya da a shi ya ce da ka ta ni ka sani wai ka yi ta ya ce wai ya akwai wani malami wanda ka iya ji da kai ko wanda ka iya da kuka ka shi da da ka shi zo ga ka ya shi tun na ji wani tayin ka biya an ji da la yi wa mu'alau kira da nuna musu ne ya karto wani tayin ka ilin ga inda ka ta tayin ka mutu da da inda ka ta tayin ka mutu da shi tayin ka yana guda ne saboda haka da garin jiya ina ina yi Thank you. Allah ya taimake mu da Allah ya mu da mu Allah ka ba na Allah ka kai masu taimaka من قبل أما بحكم ولا بريد كما يقول مثل أمر ما فعل اللهم أعطنا أجرنا في الأمور كلها وأجرنا من فتنتنا وأثار الآخرة وتوفنا مسلمين وأجرنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين